Bismillahi Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. Tare da fatan kuna cikin aminci da ƙoshin lafiya, tare kuma da fatan an gama bukukuwan sallah lafiya. Allah Ubangiji ya maimaita mana ya kai mu ta baɗin baɗaɗa. Dare da lafiya amin summa amin. Bayan haka zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa ta ta musamman gare ku. Da addu'o'i da fatan alkhairi da kuka dinga min na samun sauƙi a lokacin da bani da lafiya da sallah. Na gode Allah ya bar zumunci amin summa amin. Ga masu cewa kuma naman sallah na ci ya yi min yawa, to albishirinku bari na sanar da ku abin da ya faru. Ni ban ci nama da yawa ba, amma da yawa shekarun sallah na san na ci cinyarsa kafa uku. Wanda na yi breakfast da shi to tun daga nan ni ban sake cin nama ba, kun ga kan ba nama ba ne haddasa min. Tsohon na godiya sosai da sosai. Ga kuma sakonin gaishe-gaishen ku na sallah da kuka yi ta aikowa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. musamman ma na kafar mu ta Facebook mai suna duniyar Hausa Noodles muna godiya sosai da sosai. ‘Yan uwa ba zan cika ku da surutu ba yanzu nan zan karanto muku saƙonnin gaishe-gaishen naku sai ku biyo mu. chicken, ten namalaya, soya, kai eh, ashe da rai nake son kuraguna ba da zuciyata ba komai wuka da yanka akan ku ba za na daina layya ba idan na samu damar soya ku ba za na tanka kowa ba sakon sallah na farko ya fito ne daga hannun maryam abubakar inda take cewa salam ina miƙa saƙon gaisuwa na ga dukkan musulman duniya Idi Mubarak taqabbalallahu minna wa minkum. Sako na biyu kuma ya fito daga hannun Bello Shehu Bello Shehu wanda yake cewa hafi sallah barka da sallah. Sai sako na gaba wanda ya fito daga Safna Umar Safna take cewa salam ya kake. To malaman safina ina nan lafiya. Sadiya Aliyu ta ce happy sallah to you all. sai maman ilham usman ita kuma take cewa assalam to maman ilham wasalam amina umar abacha ta ce lafiya kalau goron sallah nafa to malama amina ai sai ki karasu domin ki karba inda farida salihu take cewa assalam ina miƙa gaisuwa ta ga abba effects to hajiya malama farida salihu Ina godiya sosai da sosai. Saƙon gaisuwar ki kuma ya ƙara so gare ni na gode. Salma Kabir take cewa ina miƙa gaisuwa gaisuwar sallah ga 'yan uwa fans Muslim people all over the world. To Malama Salma muna godiya sosai da fatan kuma duka musulman duniya sun ji. Sadiya Suleiman ta ce, Ina gaida babana da mamana da yayyena, ina gaida Sadiya Ya'u. To da fatan saƙon gaisuwarki zai isa gare su. Fatima Yahaya ma take cewa salam, ina gaida Yahaya Ilyas Liman, PPM Lafiya da Anti Zainab Kaciya. To muna godiya sosai da wannan saƙon naki. Na'ima Nasir ta ce ina gaida mamana da babana da anti. Abida Muhammad kuma ta ce Salam ina gaida dukkan 'yan uwa musulmi. Maman Khadija ta ce Salam, ina gaisuwa tare da fatan alheri. Maimuna Ilyasu ta ce salam na miƙa gaisuwa ta ga Abba Ifex. Towar salam malama Maimuna, na gode sosai da wannan gaisuwar taki. Asma'u Usman kuma ta ce Allah ya raya Allah ya maimaita. To ban dai sani ba ina aka samu karuwa. Amma dai malama Asma'u Usman kowa ina ne? Allah ya raya bisa tafarkin addinin Musulunci amin summa amin. Afra Afan take cewa hafi sallah. Sai Maryam Umar take cewa na gaida mamana da ‘yan uwana da dukkan ‘yan uwa musulmi fatan an yi sallah lafiya. Inda Fatima Muhammad take cewa hafi sallah. Abba Hussein yake cewa godiya da fatan alkhairi. Amina Umar Abacha ta ce goron sallah na fa, to ai baki ko ba balle ki karba. Ta yan uwa bari mu shakata da wata waka mai suna Maryama daga sabon mawaki. Ahmad A. Eh, Ahmad. sai ki miƙo, ina na zamo a sanyi. mu sha muke To an gaida Ahmad A. Eh, Ahmad a cikin waƙarsa ta Maryama hasken zuciya. Ƙalubale gare ku masu suna Maryama. Wannan mawaƙi ya kamata dai ku jinjina masa domin ya waƙi Maryama. To Ahmad A. Eh, Ahmad da fatan Allah ya ƙara basira amin summa amin. Zainab Abubakar take cewa ina muku barka da sallah da fatan kowa yana lafiya. Sai Sadiq maria take cewa salam Hausa Nobles da fatan an yi sallah lafiya to lafiya kalau muka yi sallah. Suleiman Fatima Zara take cewa salam yan uwa da abokan arziki da fatan an yi sallah lafiya. Maman Zannuru Zannurainu Boy take cewa Salam ina gaida ɗana Usman Zunnurai. Sai na na Abdullah take cewa ina miƙa sakon gaisuwa ta ga 'yan uwa musulmi. Maman Sadiq Rano take cewa 'yan uwa an yi ni lafiya. Sai Kairiya Sani ɗan Habu take cewa ina gaida iyalan Sani ɗan Habu rijiyar lemo. To da fatan iyalan Sani ɗan Habu rijiyar lemo za su ji gaisuwar nan taki. Zainab Abubakar take cewa ina gaida iyalan gidan Bandoma Sanyin Nawal. Muna godiya sosai da sakon gaisuwar taki. Farida Lawal take cewa sallah mun yi ta lafiya. To masha Allah malama Farida. Da fatan Allah ya maimaita mana. Maman Murja M Zara ta ce hafi sallah. Sai Fatima Sultan ita ma ta ce. Salam da fatan alkhairi a gare ku 'yan uwa. Ummu Safiya take cewa ina gaida Maryam Muhammad. Halima Fanshekara kuma take cewa Salam ina gaida 'yan uwa musulmi na duniya gaba ɗaya da fatan mun yi sallah lafiya. Sai Ummu Hibbana Muhammad Sarki wacce sakonta ne na ƙarshe take cewa hafi sallah. Sai kuma sakon iyalan Hajiya Zulfa'u wanda su kuma odiyo ne suka aiko. Assalamu alaikum ni Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah na gidan radio. Abba Ifekas kana Abba Ifes kana kalau ya kake. <laughs> Wallahi kala sunan wuya kai. Abdullahi kana kalau ya kake ya gari da fatan kayi sallar Juma'a. da fatan kayi sallah lafiya to muna muku fatan alkhairi hayya kimai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan ka je abba ya kake da fatan kayi sallah lafiya ya yan gida ya Niger a gaishe mana da Niger gaba <laughs> Nigeria Niger yake yi ko wallahi la Nigeria ai ya zama dan Niger ke labaran Niger yake ta kuma na dan su maradi da dose kuma ko kuma ya fadin garin mu Niger kina sauraron shi sosai yana farin garin murar da ko'ina ma baya fara na mishi subscribe iwa oh. na yi mishi subscribe amma a wannan wayan ne wannan wayan oh. da shabaka baranta na dinna musu subscribe a wayan guda to kina dinna mishi lai kullum iwa a da ina yi amma yanzu ban ni shabaka ba na fan biyu ba ya kamata a yi buɗa miki shabaka gaskiya dai rusto ya turo mana ya tura mana shi wannan yanda za mu yi shabakar ba a gida akwai kati irin na garin a shi sai ya turo miki katin sai ki shabaka tunda ke miskini ya ce miki da kuɗin shabaka ko Eh, ha ba dai kina hajja da ke iwa eh, eh abba ifas mun gode abba mu gan shi ba <laughs> Mala'idi ne baba mala'idi ne ba barka da sallah to abba ifas to na godiya sosai da sosai iyalan hajiya zulfa'o da ke saudiya duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na gaishe-gaishen sallah da fatan kun nishadantu. Muna godiya da farin cikin kasancewa da ku a yaushe, musamman waɗanda suka aiko mana da saƙonnin gaishe-gaishensu na sallah da duka 'yan uwa da abokan arziki gaba ɗaya da masu yi mana addu'a. Muna godiya sosai da sosai. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. nake farin cikin kasancewa da ko nake muku kuma fatan alkhairi.